Ado don Allah ka san wannan? Wannan ina san shi. Ka san Najir? Kana ku ɓoye mun abubuwa da yawa a rayuwarka. Ni kullum bani da aiki sai dai in ɓoye maka abubuwa komai ko da ka ce ta baka haka amma ni ba wani abu da nake ɓoye maka. Ka ɓoye mun dalilin rigimaka da Fatima. sannan kuma ka ka ki bani labarin wannan yarinyar da ta tafi yanzu kan sama domin abin da take ƙara soyayyar ta take gishiri da magi a zuciya zan nemo ki inda kika shiga ko kin daga wayata ko baki daga ba to ai ko ita ko wanda zai kama na matsala a cikin soyayyar zan yi mugun samun matsala da shi na zan ce ita budurwa ta cika musu ka a yanzu haka magana miki kike ban san miki ciki ba da Allah ina tambaya Allah ya sa mun sani ko Allah ya sa kun san wannan gafiya gafiya ce mu Allah bai mu ba mafarauta ba mu ne dai dai ah wannan ba mu santa ba kadarata ta kadarata kadarata kadarata ina matukar son ki fiye da yadda kike tunani ina kaunar ki sai dai ban san me yasa kike shakku sai dai ban san me yasa imanin ki yake shakka ne gome ban san me yasa me ba na gane lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh ai baka ce min action ba baki ji na miki haka ba action inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi yau sai na kashe ki 24 ne a rana awa 24 ne a rana ina tunanin sa na tsawon awa shida awa sha shida kin gane mm. ragowar ne ragowar kuma in kwanta in yi bacci dan karanta wana ni yaji mm. wannan na dalilin na ƙarshe mun sun kawo shi gaba awa 24 ne a rana ina tunanin na zai ya tsawon awa shida kuma awa sha takwas ne kawai ba ma tunani na tsawon mene ne? awa ashirin da uku ina tunanin na ziri na tsawon awa sha shida awa takwas ne kawai ba na tunaninsa sai ganinsa a cikin mafarki kenan kina bacci kenan awa takwas ke bacci amma kina ganin shi a cikin mafarki awa ashirin da hudu ne a rana Kina? ina tunanin shi na tsawon awa takwas awa sha shida awa sha shida eh, ragowar awa ragowar awa takwas din kina ganin shi ne saboda barci saboda bacci ne saboda lokacin bacci ne piko kin gane da ma'anar abin take Ku mm. sai ki kawo shi da irin hausa da zaki iya kawo ba idan ya suke dawa dole su kama piko eh on action kawai kamar ya kamar ya kenan piko Ya ya kenan piko action ya kenan ina tunaninsa awa goma sha shida awa takwas kuma ina bacci ina mafarkin tsaye pick up action awa ashirin da hudu ne a rana awa sha shida gaba duk tunaninsa nake awa takwas kuma sun bacci ne amma shi ma mafarkinsa nake pick up action na yi alkawarin duk wanda ya yaudare ni sai na zama ajalinsa rawa da kai haka ta faɗa ita to muje muje muje muje to muje canza wannan na yi alƙawarin duk wanda ya ƙare yaudara ta sai na zama ajalinsa kai acting kuma Allah muje pick up action na yi alƙawarin duk wanda ya ƙara yaudara ta sai na zama ajalinsa ajalinsa kuma amma jikina da zuciya idan har ya amince yana sona na yafe masa sorry saurin shine shine yayi yayi dawo saurin ma take yi saurin da take yi idan har ya amince yana sona na yafe masa laifi na yafe masa kudin na gani ina so sadaki ma in ba shi da shi ya yi wa annabi salati ni na yadda ko a shago to ai ba a so da masifa kuma abin da nake so ku gane eh. kuma ba a ba za ku aika wannan sakon da fada haka ba ai da rarrashi ake yi ake soyayya zai shigo eh, a daina tashin hankali da soyayya za a yi haka ake yin mm, abin nan na aure ita take in ta yi kika kwantar da hankalinki har ma da kamar zaki kuka sai ki ga yauwa haka ake yi amma kullun da fada da tashin hankali kullun kika zo da fada da tashin hankali ba shi naziru wallahi gwara mu mutu tare Masalata. matakan soyayya ta zo da sabon tsari kadarata kadarata kadarata ke lamarin kiyabar tsari kadarata kan soyayya kin sa ina in kare alaka da damuwa soyayya idan da aminci ka samu garkuwa don ka samu aka san wannan ayyuka shi ga damuwa soyayya sa in ka